a dade kasar 'yan najeriya kamar sauran al'ummar duniya na nuna tababa game da matsalar da dumamar yanayi ke haifarwa amma kuma yanzu za a iya cewa gani ya koriji musamman idan aka yi la'akari da matsalolin ambaliyar ruwan sama da karancin ruwan saman ga manoma da kuma yawan sare-saren bishiyoyi da kuma zafin da ake fuskanta ya sanya jama'a da gwamnatoci fara ɗaukan matakan da suka kamata na magance matsalar dumamar yanayin duniya farfesa ahmed sadauki abubakar shine shugaban cibiyar nazari akan matsalolin ɗumamar yanayi na yammacin afirka kuma ya mai karin haske game da matsalolin da dumamar yanayin ke haifarwa a duniya to gaskiya ɗumamar yanayi yana sa mu cikin wani hali don saboda da muke shuka eh, da muke girbewa ya shafi noma gaba daya sannan kuma hatta da wato yadda ma ake tafiya da jiragen roma ya shafe shi inda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi har hatta ma da jirgin ƙasa to sannan kuma hatta eh, lafiyan jikinmu mamun ne yanayi ma eh, yana iya shafansa sosai ba kaɗan ba. tsarin bishiyoyi ba tare da mai gurbin su ba na ɗaya daga cikin matsalolin da ke haifar da kwararowar hamada. Ko me yasa har yanzu 'yan Najeriya ke amfani da makamashin itace duk da matsalar da ke tattare da shi? ga dai malama hadiza sani to yanzu ya ne zan ce mm, wanda ai sai dai in ce gwamnatin ta taimaka ta fito mana da abin yi ko ba gaskiya ba tunda yanzu an hana saran ice to me za mu samu mu yi amfani da shi to koya su ma 'yan najeriya ke ganin wannan matsala ta dumamar yanayin ga dai malam babasani abin da zan kira da gwamnati sai da gwamnatoci kananan hukumomi da gwamnatin tarayya da na jiha baki su zamanto masu kokari wajen mai da inda aka sara mai da wurin a jejin gwamna a killace shi a hana sara kaga wurare za su kyau zai hana hamada insha Allah zai hana dumamar yanayi yanzu dai fatan yan Najeriya da sauran al'ummomin duniya shine na samun mafita a yadda ake bikin alkinta muhalli na duniya a ranar 22 ga wannan wata da muke ciki babban jibrin murya Amurka daga Lagos a Najeriya